Ranar ɗaya ga wannan wata na Mayu ne rundunar 'yan sanda ta Abuja ta turo ASP Kulu Dogon Yaro da Elizabeth Ojo zuwa Sokoto domin ci gaba da bincike akan tomar da ake musu na satar yara biyar ciki har da jinjira 'yan makonni daga Sokoto har zuwa Abuja. Tun daga wannan lokacin ƙungiyoyin fafatuka ke kai goro su kai mari ganin yadda rundunar za ta tafiyar da lamarin musamman ganin ya hada da jami'ar 'yan sanda a ciki wadda ma an ce ta saba aiki a sokoto malam abdulganiyu abubakar shugaban kungiyar masu fafatuka akan safarar kananan yara da sa su aikin wahala na ƙasa ya ce lokacin da lamarin ya faru kungiyar su ta jinjina wa rundunar 'yan sanda akan kama ma'aikaciyar su da kuma bincikenta kuma duba da cewa batun ya shafi safarar bil'adama suka yi kira ga rundunar 'yan sanda da ta da lamarin ga ofishin hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ƙasa da ke sakkwato NAPCIP ita ce hukumar da gwamnati tarayya ta kawo domin yaƙi da fatocin bil'adama kamar yadda ta kawo hukumar 'yan sanda. To sai mun ga cewa kwanaki bayan mun yi haka har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar Sokoto. To sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruwa waɗanga kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu abin da muke zargi kenan. Ya ce kwana biyu bayan faruwar lamarin a Sokoto an samu faruwar makamancinsa a jihar Edo inda wata yarinya mahaifinta ke cin zarafinta kuma suka kai rahoto ga rundunar 'yan sanda kuma aka ɗauki matakin da ya kamata. Ba mu samu haka ga hukumar 'yan sanda ta jihar Sokoto ba. To shi ya mun ka zo mun ka sake kiran wani a press conference domin mu kara yaba mu kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto sannan mu yi kira gare shi da cewa ya hannunta wanga kesin don gaskiya kes ne na naptip kuma gwargwado idan an hannunta kes ga naptip mu muna da tabbacin cewa za su bi su ga cewa sun hukumta wannan kes ɗin. ita kanta hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ce tun kafin ƙungiyar ta nemi 'yan sanda su hannun ta batun gare ta sai da ta rubuta wa rundunar 'yan sanda takarda a cewar kwamandan yanki na hukumar shiya sokoto abubakar abdullahi tabra mun rubuta su ba mu kes kuma sun yi responding cewa it's not a case of child trafficking it's a, investigation a case of child abduction Eh, ba su kara kuma wani respon ba ita ma haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta bakin jami'in bincike da tattara bayanai ado abdullahi ta ce ganin batun na tafiyar hanweniya sai da ta yi zama da kakakin rundunar 'yan sanda ta ji inda aka kwana to mun yi magana da shi ce na ji abubuwan su ya suke tafiya ga kuma irin abubuwan da ya kamata a mutane su jiya amma kuma ba shi ke tafiya ba sai ce min yes sun kifin abin silent ne domin idan aka yi buɗe kowa ya jiya akwai mutane da aka sami yara daga nan sokoto za su aiza su gudu ko kuma su yi wani abu haka nan saboda a nata haujin rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta nuna damuwa akan yadda batun ke fita ta dandalin sada zumunta na yanar gizo a daidai lokacin da take bincike wanda ta ce yana barazana ga binciken da take yi kuma dangane da masu korafi su yi hakuri za su san abin da ake ciki idan ta kammala bincike. Shirin da kuma ga mai bayan mun shiru na ba ka san irin wannan ce ɗaya ka ce a yanzu a rinka magana duk waɗannan da hannu cikin gudu za su yi kai duk da ke mutum progress to ai mun conclude ma da press briefing zamu. An jima ana fama da irin wannan matsala a yankunan Najeriya inda ake sato yara daga wani yanki a kai su wani yanki da wasu manufofi na daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.